بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة الصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين alaikum عليكم rahmatullahi wa وبركاته mun gode Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicce mu ya yi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ayyukanmu na ibadu Allah ya sa su zama karɓaku Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu bayan hutu na wani lokaci mun rai wancan mako za mu dawo karatu amma Allah da yi wasu saboda wasu dalilai muna gode wa Allah da ya ba mu ikon dawa kan karatun wannan littafi a yau littafin furasu yau in Allah ya yarda za mu tashi ne a sabon babi a shafi na arba'in da biyar fadlur rahmat a karatunmu na baya mun karanta babi ne da ya mana bayani akan falalan zikiri ta inda aya ta alƙur'ani mai girma ta karantar da mu cewa daga cikin sifofin 'yan aljanna wanda Allah matsaukakin sarki zai ba su matsayi da daraja mai girma a cikin gidan aljanna akwai masu yawaita zikiri a cikinsu sannan mun karanta hadisai na manzo Allah sallallahu wasallam da suke nuna mana cewa zikiri na Allah madaukakin sarki nau'i nau'i iri daban-daban dukkan wanda mutum ya dauka to abu ne wanda zai zama mishi sanadiyar samun lada mai girma a wurin Allah madaukakin sarki kaɗan daga cikin abin da muka karanta a cikin falalan zikiri kenan yau kamar yadda bayani ya gabata za mu tashi akan fadlur rahamati fadlur rahamati a shafi na 45 ma'anan fadlur rahamati falalan tausayi wannan littafi kamar yadda unwanin shi ya nuna cewa akwai hanyoyi fiye da 175 a cikin wannan littafi wanda duk hanyoyi ne na samun shiga aljanna to tausayi na ɗaya daga cikin abubuwa da idan mutum ya siffantu da shi kuma yake aikatawa zai iya samun aljannar Allah sakamakon tausayi na bayin Allah da yake yi. To anan idan aka ce arrahmat tausayi sunan abun ke sunan aikin kenan amma wanda yake aikata aikin tausayi ana ce mishi arrahimu arrahim mai jin tausayi wanda arrahimu ma ɗaya ne daga cikin sunayen Allah matsaukakin sarki arrahim Allahu arrahman arrahim idan mufradinsa kenan jam'insa kuma sai a ce ma'u masu tausayi shi yasa manyan bayin Allah da suka siffantu da wannan siffofi ko da wannan sifa ta tausayi Allah maɗaukakin sarki ya yabe su a cikin alƙur'ani ya ce su masu tausayin juna ne Allah maɗaukakin sarki yana cewa muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaru alal kuffari ruhama'u bainahum masu tausayi ne a tsakanin juna Allah maɗaukin sarki sai ya bi sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi wata siffa tasu wacce take siffa ce wacce take shekawa da ake buƙatan shi mutum musulmi ya siffanci da wannan siffa ta tausayi shine inda Allah ya ce ruhama ubainahum masu tausayi ne a tsakanin junansu hadisai sun tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lallai waɗannan sahabbai masu tausayin juna ne abubuwa da suka faru a tsakaninsu da ba za su lissafu ba duk sun tabbatar da cewa su masu tausayin juna ne ɗaya daga ciki an ce akwai ran da wani sahabi ya yanka rago a gidansa ko akuya kan sai ce a kai wa makwabcinsa ya ce a kai kan da ƙafafuwan gidan makwabcinsa shi kenan ya ba shi kyauta shi kuma da aka kawo mishi sai ya ce tabbas muna da bukatar cin wannan kai da ƙafa to amma ni na tabbatar wani abokina gidansa sun fi mu bukata a kai mutu sai ba su ci a gidan ba aka kai can can ɗin ma kuma shi ma ya sake aika wani can can din ma ya sake aikawa har sai da kan ya dawo gidan wanda ya yanka rafa saboda ƙaunar juna da tausaya wa juna cewa wani ya fi ni bukata haka ni kenan zan iya yin haƙuri in haƙura duk da ina so ina bukata amma tun da wani ya fi ni bukata to a kai mishi wannan ɗabi'a ta sautayi ta tabbata tsakanin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya tabbata a ɗaya daga cikin ya yakukuwa da sahabbai suka yi an je an wato an yi wa sojojin musulunci rauni suna cikin jini da rauni ga cikin ruwa sannan ruwan kuma da yake ake da shi a wannan lokacin ruwa ne wanda yake ba yawa ba zai yi a ce dukan jisha su ƙoshi ba idan aka ba wannan in ya kafa kai a ƙwaryar zai sha sai ji na kusa da shi ya ce alma ruwa sai sai a fara ba shi tuku a fara ba na kusa da ni in ya sha a dawo shi ma an je za a ba shi in ya kaba baki zai sha na kusa da shi yana cikin jini a kwance sai ce alma ruwa sai tausayin dan uwansa sai kama shi sai ke a miƙa wancan tukuna ya sha in ya sha a dawo mun haka aka dinga kewaya kansu da ruwan dukansu ba su sha ba kuma duk haka suka yi shahada ba tare da wani ɗaya daga cikinsu ya sha ruwan ba wannan tausayi irin na sahabbai kenan don haka mu kuma dama an yi kira zuwa gare mu cewa mu yi koyi da su yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mu yi koyi da su kuma irin ayyuka na sahabban domin su ne suka ɗauko karatu kai tsaye daga gare shi mu kuma muka koya daga gare su Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya yabi mutane waɗanda suke masu tausayi kuma ya tabbatar da cewa duk mutumin da ya zamanto mai tausayi to lalle zai zamanto daga cikin waɗanda za su samu aljannar Allah gobe kiyama Ke sa malam ma a nan ya keɓance wa tausayin ya ce fadlur rahama falalar rahama domin rahama tausayi tana daga cikin dalilan da za ta sa mutum ya zamanto ya samu aljannan Allah Qur'ani yana cewa thumma kana minan lazina amanu wa wasau bis sabri wa tawasaw bil marhama haji tausayin kenan thumma kana minan lazina amanu wa wasau bis sabri wanda suka yi imani kenan da Allah kuma suka yi wasiki da hakuri wa wasau bil marhama kuma suka yi wasiki da tausayi sai Qur'ani yace ulaika ashabul maimana waɗannan su ne waɗanda za su karfi littafin su gobe iyama da hannunsu na dama kuma alƙur'ani ya tabbatar da cewa duk wanda ya karɓi a takaddansa gobe iyama da hannun dama to na ɗan aljanna wa amma manuciya kitabahu ya mini ko ne me wa sawfa ban ya tsira. Bayan yanqalibu ila alihi rura. ka gani wanda ya karfi. littafinsa kenan da hannun dama ƙur'ani ya tabbatar cewa lallai waɗannan ayyan aljanna ne to shi ne Allah anan ya daɗa tabbatar mana cikin suratul balad kenan cewa waɗanda suka yi imani suka yi wasiki da haƙuri suka yi wasiki da tausayi waɗannan za su karɓi takaddan su ranar tashin kiyama da hannun dama Allah ya sa muna daga ciki in ka karɓi takardarka da hannun dama to magana ta ƙari sai kuma maganar shiga aljanna to shi ne malam sai ya buɗe wannan fasali ko wannan babi da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira da mun ci Allah suka tabbata gare shi ya ce arrahimuna masu tausayi yarhamuhumur rahman ubangiji mai tausayi yana jin tausayinsu ko zai ji tausayinsu a matsayinsa na fili muzari ko lil mustaqbal kenan arrahimuna masu tausayi yarhamuhumur rahama, ubangiji mai rahama su ma zai ji tausayinsu sai ce irhamu man fil Arzi ku ji tausayin wanda suke ƙasa yarhamukum man fis sama wanda yake sama kuma shi ma zai ji tausayinku to kaga anan aka ce masu tausayi ubangiji mai rahama zai ji tausayinsu idan ka zama mutum mai tausayi to ka tabbata cewa ubangiji Allah mai tausayi to zai ji tausayinka sai Allah ya mana umarni ya ce mu ji tausayin na ƙasa dan na sama shi ma ya ji tausayinmu rawahu turmizi imamu turmizi shi ya ruwaito wannan hadisin wa sahahu al-albaniyu albani ya inganta hadisin cewa wannan hadisi ne wanda yake ingantacce to anan a ƙarƙashin wannan hadisi za mu iya tambayan kanmu da Allah ya ce irhamu man fil ard ku ji tausayin na ƙasa to shin tausayin na ƙasa da aka ce mu ji ya takaita ne akan mutane ko kuma ya shafi kowa da kowa akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce arhamatul amma tausayi na duka kawai in an ce ka ji tausayi ba wai mutum kawai zaka ji tausayi ba a ko ma me Allah yana so ka ji tausayinsa ko da dabba ne ana so ka ji tausayinsa ba kawai tausayin ya tsaya akan mutane ko tausayin ka ya tsaya akan ƴaƴanka ko tausayin ka ya tsaya akan iyayenka ko tausayin ka ya tsaya a kan musulmi yan uwanka kawai wanda ba yi ba za ka tausayin sa ba a'a arrahmatul am tausayi ne wacce take gamammiya ka zamanto mutum mai tausayi har dabba idan dalili ta kama na ka ji tausaya wa dabba to ka tausaya mata shi yasa shugaban masu tausayi na duk duniya baki daya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa tausayinsa ba ta tsaya kawai akan tausaya wa mutane ba har dabbobi ma yana tausaya musu annabi yana tausaya wa mutumin kirki har mutumin banza ma wanda ba mutumin kirki ba annabi yana tausaya mishi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa inna allaha katabal ihsana ala kulli shay'in wa idza qataltum fa'atinul qitlata wa idza zabhatum fa'atinu zabihat wal yuhidda ahadukum shafaratahu wal yurih zabihatahu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ku ji ku sani inna Allah lalle shi Allah katabal ihsana ya wajabta muku kyautatawa fi kulli shay'in a cikin dukkan komai duk abin da za ku yi a rayuwarku ya zamanto akwai kyautatawa a ciki sai za ka saltun in za ku yi kisa mutum ne ya aikata abin da ya cancanci a kashe shi kaga mara kirki kenan ba gaira ba dalili ya je ya kashe wani kaga ba shi da kirki inda yana da kirki ba zai je kisan kai ba to shi din ma da ya kisan kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace in za a kashe shi fa asbil talata a kyauta ta kisan kar a mishi kisan wulakanci wai dan ba shi da kirki bari a mar kisan wulakanci kai ko kisan wulakancin yayi shi to ku kuma ba za ku ba za a kashe shi da kisan wulakanci ba mun gane in shi yayi kisan wulakanci to shi ba kisan wulakanci za a yi za a mishi kisa ne na kyautatawa domin hadisi ya ce wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha ko haka kuma qur'ani ya tabbatar in aka yi mummuna to hukumi da kyakkyawa mummunan kisa ya kisan mulakanci yayi to za a kashe shi amma kuma a kyautata kisa idza zabahatu in za ku yanka za ku yanka dabba rago ne kaza ne duk abinda ake yankawa dan amfani da shi annabi ya ce ba a hasinu zinhata ku kyautata yanka karka ce ai dabba ce bari a mata kawai yadda a ga dama a'a annabi ya ce a kyautata wani yuhidda ahadukum shafaratahu ɗayan ku ya wasa wukansa da to wuka wacce take mai kai inda gaske wal yurih zabihatahu ya hutar da abun yanka karka ce dan dabba ne za ka zo kana ta kikar kikar kikar tana ta shan wahala tana ta jin zafi tana shan wahala ga fargaban mutuwa gara a mata lokaci ɗaya kawai wukar a samu wuka mai kaifi ana yi lokaci ɗaya kawai shi kenan magana ta tare an hutar da abun yankan kenan nai muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda tausayinsa ya koyar da mu wannan kuma ya gaya mana al'amarin da ya tsaya kawai akan wai tausayin mutane ba a'a har wanda yake ba mutum ba ana so a tausaya mishi shi yasa su kansu dabbobin su kansu dabbobin idan wani al'amari na kuntatawa ya same su daga wasu sukan garzaya wajen wanda suke kyautata zaton za su samu sauƙi a gare shi su kai kukansu an samu wani raƙumi ya kawo kuka wajen annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda kuntatawa da yake samu a wurin iyayen gidansa ya kawo annabi kuka sai waɗannan na farko tun suna yaro nake musu hidima nake ɗauka musu kaya kuma suna jibga mun kayan da ya fi ƙarfi na yanzu na tsufa kuma wai za su yanka ni ne na gudu na zo wajenka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi masu raƙumi ya ce musu daga yau ba wai a ɗora mishi kayan da ya fi ƙarfinsa ba a kayan ma a daina sa mishi hidiman da ya tun yana saurayi har yanzu tsufa ya isa yanzu ya tsufa a kyale shi ya huta ga tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya akan mutane ba har dabba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tausaya mata wasu daga cikin sahabbai a tsaye daga cikin tafiye-tafiye na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ɗebi ƙwai na wata tattabara ko kurciya annabi ta je ta kai kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tausaya mata yake musu su mayar mata da kwanta inda suka ɗiba saboda tausayi irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa kuma haka suka ɗauki karatun haka kuma suka yi aiki da karatu an samu sayyidina Umar radiyallahu anhu idan Allah ta ƙara tabbata gare shi shi sayyidina Umar aka ce a zamanin halifancinsa ya kasance yana da wasu mutane wanda ya sanya su mutane ne na musamman wato aikin da suke mishi shine suna duba hanya su masu lura da hanya ne idan suka ga mutum ya yi wa dabba overload za a kama shi kuma za a ladautar da shi wai dan jaki ne sai kana ta labta miki kaya don ba zai ce maka ya isa ba ba zai ce maka wayo Allah ba sai ka tallafta mishi kaya to sai na umar yana da mutane na musamman da suke lura da hannu. daga sun ga ka lafta wa jaki ko raƙumi kayan da ya fi ƙarfinsa kama ka za su sun suka kama ka za a tafi da kai kuma za a yi maka ladabi saboda baka da tausayi kana cutar da bayin Allah da gobe to kaga irin wannan sun koya ne a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka sa shi a cikin aiki na haka kenan a yau mu ma abin da ya kamata mu yi kenan mu zamanto mutane masu tausayi tausayin mu kar tsaya kawai akan mutane yan uwanmu hatta dabbobi ana so a tausaya musu shine wata rana an yi irin wannan karatu cewa sayyidina Umar yakan sa jama'a a hanya ma'aikata idan suka ga kalabtawa. jaki ko wata dabba kayan da tafi karfin ta sai a kama ka sai ce a ah, yanzu ke nan irin abin da mu ma ke yanzu daidai ne kamar rock safety ko wane ne ga kayi overload a moto sai a kama ka to daidai ne wannan sai malam ya ce mishi daidai ne sai to ai moto ba mutum ba ne ai kuma ba dabba ba ne ba ta da rai sai sai a ah, sai malam ya ce mishi gaskiya amma idan kai wa mota overload a cikin biyu za ka cuci mutum ɗaya ko ka cuci kanka in motar taka ne ko ka cuci mai motar in motar ba ta samu mun gane ko abin da ne ya bashi an sake kuma Allah bai daka cuci kanka ba kuma Allah bai daka cuci wani ba ko to kenan in kai overload wa moto in motar taka ne ka cuci kanka domin overload din zai iya jawo wa motar illa in ta illatu dole a je gareji kuma aljihunka ne zai kuka ka ka cuci kanka kenan motar ta kai Allah kuma bai daka cuci kanka ba in kuma motar ba taka bace wani ne baka sai ka je kana jigga mata kaya fiye da kima za ta samu larura motar in ta samu larura haka kai ta gareji dole mai motar shi zai biya kuɗin da za a gyara kaga da gangan ka cutar da shi musulunci kuma bai yadda ka cutar da wani haka da gangan ba shi yasa sai ya ce idan aka kama wanda ya overload daidai ne wannan duk da cewa wacce ya cutar din ba mai rai ba ne. kuma haka yanzu da za ka ba wani mota ka je ka ga jiya jiya muna zaune a kofar masallaci akwai inda ake sai da su yashi da su siminti kusa da masallaci sai wani ya zo ya saya a wajen ya jibga yashi da siminti sai motar zai kasa kamar gindin zai ja kasa mu muna zaune da motar ta wuce wani wanda muke zaune da shi ce kai gaskiya an cutar da motar can haka ne sai ce gaskiya an cuci motar can to kaga ko in dai cuta za ta shigo kaga musulunci kuma ba zai yadda ba in motarsa ce bai yi wa kansa adalci ba domin wannan overload din zai iya kashe motar da wuri in ta wani ne don bai san zabin abin ba ko yanzu kamar yaran mu marasa ji sai ga su ashirin sun shiga keke nafis ko ba gawa su shiga keke nafis su ashirin ana gudu kuma ana ne ana wani haka kaganan da nan keke nafis za ta su kurkuce daga an gan ya ga wani ya ce ai ba gumin su bane ba su san ciwon ne." da shi ne ya zara dubu ɗari kaza ya saya ba zai mata aka to kaga anan kaga abin da suka yi ba daidai ba ne da haka kenan ko da mota ne ka tausaya mata da an karka ce wa aifin da ba ta da rai ne ka ta jibga mata a'a ko mota ce ka ji tausayinta in ka ji tausayinta ka ji tausayin kanka ko kuma ka tausaya wa ɗan uwanka mutum ko da ba musulmi ba ne in ka yaka kuma Allah in ya karɓa zai iya baka aljanna saboda haka to shine sai malam ya ci gaba da kawo mana hadisai ko kuma kannan ma kamar yadda muka faɗa a baya shin sai musulmi ne za ka ji tausayinsa aka ce a dabba ma an ji tausayinta an samu lada balwanta na mutum an ce wata rana sayyidina Umar radiyallahu anhu ya fito cikin garin madina sai ga wani tsoho tsohon bai yana tafiya da kyar ya tambaye shi yadda ina zuwa ce zan je ba da haraji ne da nake bayarwa duk shekara ya ce haraji ya ce isa eh, ya ce zo mu da suka tambaye ce to daga yau ka daina ba da haraji ba za mu ci ƙuruciyanka kuma mu tozartar da tsufanka ba tunda kana saurayi kana ta biyan haraji yanzu kuma ka tsufa mu ce sai ka biya to ba za mu tozarta tsufanka ba yanzu ba wai haraji za ka dinga biya ba a hakkin gwamnatin musulmi ne su ci da kai su shayar da kai kuma yana bai hude ba hmm. babban makiyin musulunci da shaida na ƙur'ani laqadidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda Allah da kansa ce, wanda yafi kowa tsananin gaba da addinin musulunci shine bai hude to amma duk da gawansa da musulunci bai hana musulmi su yi aikin musulunci a kansa wajen su tausaya mishi a lokacin da yake bukatan a ji tausayinsa ba haka sai na umar ya ce yanzu ka daina biyan haraji aikin musulunci gwamnatin musulunci ne da dinga lura kuma kai da hakkinka don haka duk waɗannan al'amura ne da za su koya mana cewa lalle mu dinga zama masu jin tausayi mu ji tausayi don Allah maɗaukacin sarki mu ma ya ji tausayin mu malam yake cewa wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi ya ce man la yarham la yurham wanda baya jin tausayi shi ma ba za a ji tausayinsa ba man la yarham wanda baya tausayi la yurham ba za a ji tausayinsa ba rawahul bukhari fil adab al mufrad imam buhari ya fitar da wannan hadisin a cikin littafin na adabul mufrad wa sahahahu al-albani albani ya inganta hadisin shikenan kaga idan ka kuma ba wanda zai ce ba ya so a ji tausayin sa kowa yana so a ji tausayin sa a duniya ballantana kuma a lahira ko a duniyan nan ne kana so a ji tausayin ka sai dai in dalilin haka bata taso ba yanzu yanzu ga ka so makakkar ya wuya wai kana so a ji tausayin ka to shi kenan idan kana so a ji tausayinka to kai ma ka zamanto mai tausayi duk lokacin da Allah ya ɗora ka a wani matsayin da wani na ƙasa da kai yake buƙatan tausayi daga gare ka to kar ka haramta mishi wannan tausayi domin ko ka yadda ko kar ka yadda ko yau ko gobe ko an jima akwai ran da kai ma za ka taka matsayin kana buƙatan a tausaya maka wannan shi ne. tausayi umarni ne na Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam a kanmu domin ko hadisin da muka karanta a baya inda annabi ya ce irhamu ku ji tausayi kaga umarni ne fili ne amri rashin tausayi musiba ce ga mai yi idan ka zamanto baka da tausayi to na rashin tausayin da baka da shi to musiba ne a gare ka abdullahi dan amru dan a ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa irhamu turhamu ku ji tausayi kuma sai a ji tausayinku wagfiru yughfaru lakum ku gafarta kuma sai a gafarta mu wailul li asma'il qawmi azaba ta tabbata ga wanda ake gaya musu magana ba sa ji wailul lil musirrina alladhina yasirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lam azaba ta tabbata akan mutanen da suke dogewa akan aikin zunubi alhali sun san cewa wannan zunubi ne amma sai su doge ci gaba da yi bayan sun san abu bakin ba za su daina ba to anan abinda muhallin shahidin mu anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku ji tausayi dan a ji tausayin ku Ku gafarta dan a gafarta mu amma wanda ake gaya mishi magana baya ji to azaba fa ta tabbata a gare shi kar ka to mutum mai ke zuciya babu tausayi a ranka to in kana haka kuma gashi annabi yana ce ka ji tausayi dan a ji tausayinka ka ki ka bar zuciyarka ta gama ƙeƙashewa ba rahama ba tausayi ba jin kai a cikin zuciyarka ana gaya maka magana kana kin ji to akwai ranar kin dillanci akwai ran da zaka so a ce kai ma an ji tausayinka amma kuma ba za a ji ba shine ran da Allah zai sa mala'iku ya ce musu khuzuhu faghullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zar'a sabu'una zira'an faslu ku ɗaure shi ku riga shi a cikin wuta za ka so a ce a ji tausayinka a wannan rana amma Allah ba zai jiwa saboda ne saboda kai ma a duniya ka bar zuciyarka a kekashe ba tausayi ba rahama ko misal zarrati duk abin da yake na kekasan zuciya ne za ka iya yin shi ba tare da shayi komai ba ka ɗau adda ka sharɓa mutum da ya ci maka bai sha maka ba ba imani a ranka me zai biyo baya ba abin da ya shafe ka kuma ka je ka iya kwanciya ka yi bacci gobe kiyama za ka so Allah ya ji tausayin ka amma Allah ba zai ji tausayin ka shi yasa annabi yake cewa wailul li aqma'il qawm wanda za a dinga gaya musu magana ba sa ji to azaba ta tabbata a gare shi yasa anan wajibi ne muna kiran juna mutum ya zamanto mai tausayi duk abin da ka san in kai zai cutar da wani to ka nisanci wannan abu domin kar gobe kiyama ka zo ka shiga cikin tsatsani kayi duk lokacin da aka nemi ka tausaya to ka tausaya abinda ake so a musulunci ke idan wani dalili ya taso na ana bukatar ka tausaya to ka tausaya Anas dan Malik yake cewa qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-a'immatu min quraish shugabanni daga quraishawa suke inna li alaikum haqqan ni ina da haƙƙi akan ku walahum alaikum haqqan mithla zalik su ma suna da haƙƙi akan ku gurgudan haka ma in istarhamu rahim su in aka ce su tausaya to suna jin tausayi mallin shayin mu kenan su kurai in aka ce su tausaya to suna suna nuna tausayinsu to kai ma aka ce ka tausaya to kai ma ka nuna tausayinka wa in ahadu wa fau in sun yi alkawari suna cikawa wa in haka mu adal in za su yi hukunci suna adalci wa lam yaf'al zalika minhum duk wanda bai aikata wannan daga cikin su wa fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikatu wan nasi ajma'in inuwar Allah ta tabbata a gare shi da na mala'iku da na mutane baki ɗaya. Don haka, annabi ya yabi ƙuraishawa ya ce su in an ce su tausaya suna tausayawa, to kuma duk lokacin da aka nemi ka ji tausayi ka tausaya to kai ma ka tausaya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiranye ka zuwa yin haka wa fi jannati <clears throat> mun koma cikin littafi mala yake cewa wa fi jannati a cikin yan aljanna allazina akhbara anhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah maɗauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a kansu bi qaulihi da fadin sa annabi yace ahlul jannati salasatu yan aljanna <clears throat> su uku ne wa zakara minhum sai annabi ya ambace su daga cikinsu sai ya ambaci wa rajulun Rahimu. da mutum wanda yake mai tausayi raqiqul qalbi mai sassauƙar zuciya likulli zi qurba wa muslim yana tausayin duk wani dan uwansa na kusa kuma yana tausayin dukkan wani musulmi dan haka anan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani na ɗan aljanna yace ɗan aljanna ga su daga ciki sai faɗi mutum wanda yake mai tausayi haka kai ma kai kokari ka zamanto mutum mai tausayi domin ka zamanto daga cikin ɗan aljanna ka tausaya wa ‘yan uwanka na kusa ka tausaya wa dukkan musulmi bayani ya gabata cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya tsaya a wannan hadisin ne ce wa musulmi ya yi tsaya akan bayanin mutum amma bayanin ba bai tsaya a iyakan haka ba ko dabba ka tausaya mata Allah zai iya baka aljanna ya zo a cikin hadisi wa fil hadisi hatta alladhi yashfiqu ala dawabi mai tausayin dabbobi ma zai iya samun aljanna saboda tausaya wa dabbobi da yayi wa fi riwayatin lil bukhari min tariqi abi huraira an samu ruwaya daga imamu bukhari ta hanyar abu huraira ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa bainama kalbun yatifa yatifu birakiyatin wata rana wani kare ya zo yana ta kewaye wata rijiya kad kada yaktuluhu al-atash kishin ruwa ya kusan kashe karan izra'atuhu baghiyun min baghaya bani isra'il sai ga wata yar yawon ta zubar daga cikin 'yan yawon ta zubar sun bani isra'il sai ta ga karan yana kartan ƙasa saboda tsananin kishin ruwa ita kuma karuwa ce fa naza'at mawqi'aha sai ta cire huffinta fastaqat lahu bihi ta je ta ɗebo wa ruwa wa karan ruwa da huffinta fastaqat hu sai ta ba karan sai ya sha faghfara laha bihi sai Allah ya gafarta mata bihi saboda karan kaji ba ta ji tausayin kare sai Allah ya ce to dille laifin da kika yi saboda tausayawa karen nan da kika yi ni kuma na yafi ni tafi aljanna kare to in dai za a ji tausayin kare a shiga aljanna to ai mutum shine aula ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace li kulli dhi kabidin ratbin adam duk abin da ka taimake shi mai danyen hanta a jikinsa akwai ladan da zan baka kaga ba mutum kawai ke. tunda ba mutum ne kaɗai ke da hanta ba dabbobi ma suna da hanta in ka taimake su Allah yake ni kuma zan baka lada to shi yasa wajibi ne mutum ya yi iya ƙoƙarinsa ya zamanto mutum mai tausayi kar ya zamanto mutum wanda yake mai ƙeƙasassiyar zuciya baya tausayi zai iya aikata duk abin da ya ga dama idan ya ga wani ya shiga cikin kakanuka yi ba ruwansa ba abin da ya dame shi wannan kuskure idan ka tausaya to baka san abin da Allah maɗaukakin sarki zai maka sakamako da shi saboda tausayawan da kai ba to wannan hadisi kenan na ƙarshe a cikin wannan babi babi na gaba ba shi da tsayi za mu karanta shi yake cewa kana haƙƙan alallahi an yi Yahu, yau malkiya haƙƙi ne akan Allah ya yadda da shi ranar tashin kiyama wane wani mutum ne wanda zai yake aikata wani abu daga cikin al'amuran da Ubangiji yake bukatan bayinsa da su dinga yi na zikiri, to idan yana yi, to haƙƙi ne a kan Allah, ranar tashin kiyama sai ya yaddar da shi, menene sai ya yaddar da shi, sai ya ba shi. ya ce ya yadda, sai ya yaddar da shi, an yurdiyahu zai yaddar da shi, zai ce ya yadda da abin Allah matsaukacin sarki ya ba shi ran tashin kiyama. in dai zai dinga misalta irin umarni da Allah maɗaukakin sarki ya mishi a cikin wannan hadisin. Ala sallallahu Alaihi wasallam, manzo Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce, Ma min abdin musulmin ba wani bawa musulmi ya ƙulu da zai dinga faɗi hina yusbihu yayin da ya wayi gari wa hina yumsi da yayin da ya yammanta ko da safe ko da yamma in gari ya waye ya faɗa in yamma ta yi ya faɗa salasa marratin ya faɗa so uku raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wannan na? da safe ka faɗa so uku da yamma ka faɗa so uku raditu billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كما قال أكو النبي يتي duk wanda yake faɗan wannan waɗannan kalmomin so uku da safe so uku da yamma illa kana haqqan alallahi face sai ya zamanto haƙƙi akan Allah an yurdiyahu yawmal qiyamati ya yarda da shi ranar tashin kiyama dama abinda muke neman kenan Allah ya ce ya yarda da mu Allah yana cewa yadda da kai shike magana ta kai Allah ba mutum bane in Allah ya ce ya yadda da kai wai ka zama dan aljanna ke to shi in kana ba dan wannan so uku abdin musulmi a sai musulmi ma sai musulmi dan kabir ya je yana faɗa yayi menene yayi huku yayi wahalan banza ba zai samu komai ba ruwan Allah da shi nan tashin kiyama sai musulmi musulmin kuma ka san an ce musulmi a yana da ma'ana yawwa musulmi ka da Allah daya ka da manzancin Annabi Muhammad kana sallah kana azumi in ka samu halin zakka kana zakka in kana da halin zuwa haji ka ji musulmi ke yawwa in baka salla to karka za kanka a cikin wannan lissafi a ƙi sallah kana ta raditu billahi rabbar a ina ka sa kuma masu yaudarar kansu ga ta mala sai su ƙi sallah ko su ƙi sallah wai suna zikiri ayya ka yaudari kanka ka yaudari kanka annabi ya ce duk addinin da ba sallah ba addini ba da aka in ba ka sallah ko kana raditu billahi rabban wa bil islami dinan ba za ka shiga aljanna ba ba ruwan Allah da kai sai kana sallah yawwa Gar ka san wannan akwai wanda ni ya gaya wannan ba wai labari na ji ba lokacin sallah ya zamu yi sallah kuna wahalar banza kuna wahalar banza la ilaha illallah wannan fa ba wai wani a gaya ba ni ne ya gaya mu zamu yi sallah wai kuna wahalar banza wai shi kawai sai mun haka la ilaha illallah kawai sai mun haka ai ka gane ko kawai in ka riga haka kawai kana ta nan, ko ba yi sallah ba ko sai aboki na tsaya za su hau mutu, kawai na kama shi Allah zai yi wannan za ka tsaya kana mutu da shi ba kai mahaukaci da wannan za mutumin da yake sallah wai aikin banza wannan abokin mutu ne yaushe za ka saurari wannan eh ai zai ja ka kaje kai ma ka yi sako ne to kar ka yadda da wannan ka rike sallah banda wasa da sallah annai muhammad sallallahu alaihi wasallam yana jinya jinya na ajali amma sai ba zai iya tashi ma ya fito daga cikin gida ya zo ya yi sallah ba sai da sahabbansa guda biyu suka riko shi nan da nan suka fito da shi ya zo ya yi sallah waye sarkin sallah da ya kai manzo Allah babu eh waye sarkin zikirin da ya kai manzo Allah babu duk abin da kake takama annabi ya sha gaban daga gare shi ma ka samu da kan kana son zaman lafiya to ka bi turba irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin zikirin da aka ce ayi za a samu falala gaskiya ne akwai falala a cikin zikiri zikiri wani irin abu ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya ba wa bayinsa don ya sauƙaƙa musu hanyar samun shiga aljanna. To, amma dole kuma sai an haɗa zikirin da sallah. Idan mutum ya ce zai ta zikiri ba zai sallah ba to ya yaudari kansa. Dolan ka sai ka haɗa da sallah. Sai na Umar, an soke shi ai yana kwance, jini ya kwashe shi ya suma, amma da ya farfaɗo mai fara cewa ya ce a sallan na shin sa an yi sallan ku haka ce eh ce to ni ma abin ruwa ne alaula kaga in akwai lokacin da mutum zai kai ya ce ya ajiye sallan ai lokacin yayi amma ina ya ce sai an yi sallah da haka kar kai wasa amma wannan falala da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne gashi ne yake cewa imamu Ahmad wa hasanahu al-Allama ibn ibnu ba'd fi Tuhfa hadisi ne wanda yake hasan hadisi hasan za a kafa hujja da shi a cikin ibada za a kafa hujja da shi a cikin aƙida naka hadisi ne kyakkyawa naka duk mutumin da zai faɗi waɗannan kalmomi so uku da safe so uku da yamma annabi yake haƙƙi ne akan Allah Allah ya yarda da shi gobe kiyama amma dai sharadi dole mutum ya zama to musulmi kuma yana yin aikin musulunci na wajibi abin da ya shafi sallah ya shafi azumi ya shafi zakka yana da kuɗi ya je haji idan Allah maɗaukin sarki ya ba shi dama wannan hadisin na daɗa tabbatar mana cewa abin da ake so wato a wajen bawa shine fatan samun taufiki a wurin Allah maɗaukakin sarki ba wai yawan aikin ba Ka gan yawan aiki ne raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabi wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan a minti nawa za ka yi uku wannan ko minti biyu za ka yi ba ka yi uku da safe ka yi da yamma ka yi to amma Allah ya ce in dai kana yi to lallai ran kiyama haƙƙi ne a kansa sai ya yadda da kai shigar da kai cikin gidan aljanna to kaga wannan tawfiki ake nema ba wai yawan aikin bane wannan yana daidai da abin da muka karanta a baya a cikin falalan zikiri annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake ce kalimatani kasifatani saqilatani ala al-mizan habibatani ila rahman subhanallahi bihamdihi subhanallahi al-azim a wani hadisi annabi yana cewa subhanallahi tamla'ul mizan subhanallahi tana cika mizanin mutum mizani kuma shine abun lura ranar tashin kiyama dan qur'ani ya tabbatar da cewa fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya in mizanin ka ya cika yayi nauyi ran tashin kiyama to kana cikin rayuwa wacce take shi shine a cikin gidan aljanna to kaga abubuwan da zaka faɗa ba wasu masu yawa bane amma falala irin na Allah madaukakin sarki sai ya baka lada wanda yake mai yawa wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai yawaita yi saboda samun daraja da matsayi mai girma a wurin Allah annabi yace fala yazalu lisanuka ratban bi zikirillah kar harshenka ya gushe yana nan danye da ambatan Allah madaukakin sarki dan haka Allah madaukakin sarki ya ba mu hanyoyi iri daban-daban daban-daban domin samun tsira a gaban shi gobe kiyama dan haka irin waɗannan maganganu su ne suka zamanto wajibi ga dukkan wani musulmi ya yi riko da shi amma saboda shaitar sai ka ga gari ya waye wannan kalmomin da aminti biyu za ka faɗa ka sami yardar Allah gobe kiyama ka iya yin su ba amma sai ga mutum ya je ya shiga wani siriri mara kan gado ko ya so mazagin wasu yana yi da wasu ko ya shiga musu musun da ba zai ina na mishi komai ba ba zai samu komai a cikin musun ba ba riba ya yi asaran yawunsa za ga wanda sassabe ya zo ya an fara musun siyasa ne kawai an fara musu siyasa ai ne ne ai kaza wannan kungiyar kaza ai su ku kaza kaza ba abinda za su samu dukan a cikin wannan musu wani ya shiga musun bol ai kaza kaza ai jiyan nan kaza Wai ai ne ne ai wane ne ai lafirin ne ya ci mu ai kaza kaza ai waye wa a han musu a ba wani ai outside ne ai ba kaza ana sai ba abinda za ka samu kaga maimakon wannan da har sai ka faɗi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyya in so dubu za a faɗa ma wallahi za ka iya faɗa amma baka faɗa ba ka je kana ta me kana maganganun da ba za su ina na maka komai a duniya ba ballantana gobe lahira naka muna jan hankalin juna cewa shi ɗan adam ko da wani lokaci duk lokacin da za ka buɗe bakinka ka yi magana ka iya kokari ka faɗi maganar da zai zamanto maka mai amfani duniyanka da lahiranka Allah maɗaukakin sarki ya riga ya gama shimfiɗa mana duk abin da za mu aikata ya zama mai amfani abin da ya rage mana shine ko mu ɗauka mai aiki da shi ko mu watsar ya zama mun yi asarar lokacinmu kar mu manta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ranar tashin kiyama kafanka ba zai gushe daga kan sirati ba sai Allah ya maka tambayoyi daga cikin tambayoyin da Allah zai maka rayuwar da ya baka mai kai da shi na baka shekaru arba'in a ce ka yi sittin a duniya shekara ashirin na ƙuruciya to shekara arba'in ɗin nan mai kai minti ɗaɗɗaya za a tambaye ka kowane minti mai kai da shi ka gan kaso man lissafin mintinan musu sai ga suna so su fi mintinan sallah ko domin a waje, daɗe wanda ake a wajen hira ba a yi a masallaci ko ba ga mala to haka lokacin da ka gama yi a musu ya fi lokacin yin ibada shi kuma musu nan duk da kai ba ladan komai Allah matsaukin sarki ya samu daji Allah ya ba mu ikon fahimtar mai ya kawo mu duniya sannan Allah ya ba mu ikon fahimtar cewa daga duniya akwai inda za mu Allah ya ba mu fahimtar cewa in muka je can ɗin akwai sauran aiki ba wai daga nan kome ya ƙari ba idan ka fahimci wannan to insha Allah ba za ka dinga wasa da lokacinka ba ka zo ka zauna kana ta musu kana ta maganganu waɗannan harufan da kake ta maganganu da su a irge suke a wurin Allah Allah ya riga ya irga sama da ƙasa da za ka yi da harshenka daga ran da ka so magana zuwa ran da za ka mutu guda kaza ne to guda kazan nan duk sun tafi a maganganun banza ne. guda nawa ne a zikirin Allah sai ka ga ‘yan tsuru to ka yi ƙoƙari na zikirin Allah ya zama ya ya yawaita shi yasa a wancan hadisin da muka karanta annabi ya koya wa sahabinsa cewa wala ya za lisanu ka rabban bi zikirillah kan harshen ka ya gushe danye da zikirin ubangiji idan kai haka za ka samu babban rabo gobe kiyama sannan za ka samu yarda na Allah maɗaukakin sarki a cikin gidan aljanna na ka za mu tsaya a nan insha Allah idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu wani mako sai mu tashi daga inda muka tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullah